annabi ya ce ta yaya wannan al'umman za ta rabauta ta yaya wannan al'umman za ta yi nasara jama'a muna fahimta annabi ya ce yaya al'ummar da wadda aka cuce shi in mai rauni ne sai dai ya yi allah ya isa annabi ya ce yaya wannan al'umman za ta rabauta yaya wannan al'umma za ta samu taimakon Allah annabi ya ce ta yaya kaifa yukaddisu Allahu umma la yu'kas li da'ifihim min shadidihim annabi ya ce ta yaya Allah zai tsarkake wata al'umma ko waɗansu mutane ya kai su zuwa ga nasara annabi ya ce al'ummar da ba a iya karɓan hakkin mai rauni a wajen mai karfi in dai an cuci mai rauni sai dai yayi Allah ya isa annabi ya ce ta yaya da su kai zuwa ga gagaci jama'a muna fahimta ma nurdin ita fa bangaje ta aka yi annabi faɗi wannan magana bangaje ta aka yi ta faɗi ba kashe ta aka yi ba bangaje ta aka yi ta faɗi ba kashe ta aka yi ba annabi ya ce yaya za a yi waɗanda ake cutan masu rauni a cikinsu ake zaluntarsu ba abin da za su iya yi sai dai su haɗa mutum da allah su ce allah ya isa wannan al'umma annabi ya ce ya allah zai taimake ta babu ƙarfin da zai iya fitar mata da hakkinta to yanzu an kai ma al'ummar mu gona ne mutum zai noma gona ne gona ne sai ya biya 'yan ta'adda kuɗi kafin ya girbe gonansa sai ya biya kuɗi abincinsa ne shi ya noma sai ya biya ya je ya yanki amfaninsa ne gudu biyar da rayuwa ta zama yadda al'umma suke rayuwa yadda al'umma suke rayuwa cikin waɗannan kwanaki biyu waɗansu da aka musu yanka galibin yankan ta ƙeya aka yanka su ta aka yanka su wani idan an yanka shi sai an cire mishi kai yana da gwamna yana da shugaban kasa yana da sarki yana da ciyaman kuma ya jefa kuri'a galibi duk kuri'un da aka zaɓi mutanen nan da su daga cikin ƙauyuka suka fito to yau ga rayukan al'umma duk wanda ga ya shiga gidansa shahada ne kai kasan kai kasan in an zo gidanka da daddare Allah ya sauwaƙe kai kasan banda Allah ba wanda zai kawo mataimako taimako kai kasan haka a wannan shahadar kake shiga gidanka ka kwanta kai kasan in an zo gidanka da daddare Allah ya sauwaƙe kai kasan duk garin nan ba mai kawo ma dauki kai kasan haka dole ne ku ji tsoron Allah ku tina ran da za ku haɗu da Allah